DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro Assalamu alaikum sannu mu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na amsoshin takardunku shin da ke kokarin amsa tambayoyin da kuke aiko mana a cikin shirin na wannan lokaci za mu amsa tambayar da ta fito daga abubakar abdullahi gozaki da umar abdullahi gambaki inda suke neman sanin tasirin itaciyar bagaruwa Wai shin ita wannan itaciya waɗanne irin abubuwan amfani ne ake samu daga gare ta? Sai kuma tambaya ta biyu da ta fito daga Sa'idu Abdullahi da Maturu, inda yake neman ƙarin bayani akan yadda 'yan mulkin mallaka suka shigo ƙasashen Afirka, ko a wace shekara ce suka shigo nahiyar, wace ƙasa ce ta fi mulkar ƙasashe a Afirka? Binta Aliyu Zurmi ke farin cikin jin akalar shirin na wannan makon. akwatin rediyon ku ku saurare mu jamis ku karkata dukkan kunnen ku. Abubakar Abdullahi Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki don samun amsan tambayar ku na mika ta zuwa ga wakilinmu Zahardin Umar Dutsen Kura inda ya nemi Malam Umar Hashim masanin magungunan addinin Musulunci ya kuma yi muku bayani dalla-dalla. To alal hakika itaciyar bagaruwa itaciya ce wadda take fita karama kuma tana da ainihin ganyayyaki daga na har ta girma bayan ta girma takan yi kaya sannan bayan ta yi ƙaya takan yi fure sannan ta yi ‘ya'ya daga cikin ‘ya'yan kuma akwai ‘ya'ya waɗanda ake amfani da su su ne ake kira ‘ya'yan ƙamshi da yawa in ka ji an ce kayan ƙamshi to asalinsu ‘ya'yan bagaruwa kenan kuma ita bagaruwa tana da kima daga saiwarta har zuwa sassaƙenta har zuwa ganyenta har zuwa ƙayarta har zuwa ‘ya'yanta har zuwa ‘ya'yan su bagaruwat babu abin da bai da amfani daga cikin bagaruwa ita ana samunta a najeriya ne ko ina ake samunta to alal haƙiƙa bagaruwa kashi biyu ce akwai wadda take tsiri a cikin yankin ƙasa algeria da kuma wadda ke hita a ƙasar tunisia da kuma wadda ake shigo da ita daga cikin sauran yankin asiya ake kawa a saudi arabia wannan ita ake kira bagaruwa makka amma bagaruwa ta jima ita ce bagaruwa wadda muke da ita a nan najeriya wadda kuma kamar yadda na gaya maka tana da tasiri da yawa na farko akan yi amfani da sake-sake watan wata, domin samun watan ƙarfin jiki da kuma yadda fata take haɗewa mafi yawa masu hada abin da ya shafi maganin karfe sukan yi amfani da saiwata su mafi yawa sukan yi amfani da wannan saiwata ta to sannan da yawa mutanen da ke cikin yanayin damuwa na rashin samun majina mai kyau sukan yi amfani da sake saƙenta to sannan kuma da yawa waɗanda suke fama da ciwon zuciya sukan yi amfani da ganyen ita bagaruwa wanda in aka dafa aka tace ana sha za a samu waraka kuma da yawa mata waɗanda su kuma idan suka haihu suka samu ƙari a jikinsu ko kuma aka yi musu aiki to akan ba su damar su yi amfani da bagaruwa suna tsomi a ciki garinta kenan ainihin garinta garin 'ya'yan nata to sannan kuma da yawa watan eh, mace wadda ake tunani kullum ta zamo cikin watan lafiyar gabanta takan yi amfani da bagaruwa domin kada ta samu budewa a gabanta wanda kuma zai taimaka ma shi mai gidanta to sannan da yawa mutanen da idan har suna yawan zubar da zawo su ma akan jika musu bagaruwa shi yasa zaka ga a ƙauye idan aka yi layya yana nufin lokacin sallah babba kowane gida wata akan jika bagaruwa domin ya rasa sha saboda kitse idan suka ci ba zai sa su zawo ba sannan yaro karami wanda ke watan haƙori zawon haƙori shi ma yakan yi amfani da ita watan bawon ita bagaruwa ba ma 'ya'yan ba domin 'ya'yan kamar yadda na gaya maka suna da nasu kima su ake kira 'ya'yan kamshi akan niƙe su sukan yi maganin ciwon shuga kuma ƙauye sukan soya su sannan su niƙa su sa su a cikin fura domin ɗanɗano ya hito su wannan eh, ɗaya daga cikin amfani su 'ya'yan kenan na ciki su ake cema 'ya'yan ƙamshi soya su ake yi sannan kuma suna da mai akan fitar da mai ɗinsu to man su yakan taimaka ma masu watan eh, raƙaƙin ƙashi ma'ana tsawar ƙashi akwai mutanen da in suna tafiya nan take za su gaji to sukan yi amfani da ita man 'ya'yan bagaruwa su yi amfani da shi suna shafawa kuma suna sha ƙaira bagaruwa tana da tasiri ga irin asirin da ake yi a sanya cikin layu a sanya watan kusa ko a sanya allurai a ciki idan amma mutum asiri zai yi amfani da bagaruwa kenan ya karya eh, idan har aka yi ma mutum asiri alal haƙiƙa yakan samu ƙaira bagaruwa wanda kuma akan daka ta sannan kuma a dafa ta kamar yadda na gaya maka ana iya tace ruwan a sha sannan kuma ana wanke gwiwa da shi kuma ana iya wanke jiki da shi kamar yadda ka sa ana amfani da ganyen magarya to ita akwai haɗin da ma ake mata wanda ta kan ba da tasiri fiye da ma ganyen magarya ita watan ƙayar bagaruwa Uh, masu wannan tambaya suna tambaya kuma suna cewa ita bagaruwa ɗannan nan washin da gaske ne tana maganin basir alal haƙiƙa ruwa tana maganin basur kuma duk yanda basur ya kai idan ma koda ya yi tsiro akan dafa ta tare da wata alif ana yin tsarki da ita kuma ana wanke inda ta fito daga cikin sinadaran da take ɗauke da shi akwai vitamin g kuma akwai vitamin d wannan wani abubuwa ne waɗanda ke da mahimmanci ga garkuwar jikin ɗan adam sannan daga cikin itacen da mafi yawa iska suke ƙoƙarin su laɓe amma kuma ba za su daɗe ba to tana ɗaya daga ciki ita wannan itaciyar eh, bagaruwa kuma za ka ga saboda ƙimarta eh, watan duk iccen da ka gara raƙumi yana yawan ma'amala da shi yana cin shi to yana da tasiri ga duk abin da zai shafi ciwon iska ma'ana ina nufin ciwon aljannu shi yasa za ka ga ko da yaushe raƙumi yana manne da bagaruwa sannan yana manne da magarya. Waɗanda suka turo da tambayan nan zuwa sashen Hausa na DW sun nuna cewa a yanzu kusan kowane sassa na Najeriya ana neman bagaruwa eh, ruwa ijallo haka. To waɗanne matakai mutum zai bi ya bambance bagaruwa mai kyau da kuma bagaruwa mara kyau. alal haƙiƙa wadda ake dasawa a sahara ta bambanta da wadda take fita a cikin fadama amma dukkansu suna da nasu fa'ida amma dai fa'ida shine itacen da suka fito a cikin sahara inda babu ruwa da yawa wajen amfani ga jikin ɗan adam ire-iren waɗannan itacen su ake bukata su. Bisa dukkan alamu waɗanda suka yi mana wannan tambaya sun fi mai da hankali akan yadda eh, bagaruwa take maganin basir. Kamar idan za su tambaye ka su ce cikin bagaruwa nan da kai bangana wacce ce za su yi amfani da ta wacce shawara za ka ba su. To alal hakika zan so su yi amfani da wadda ke hita a cikin sahara kuma sassaƙenta. Su yi amfani da sassaƙenta kuma suna iya amfani da sayewarta. to wace irin shawara za ka ba ma jama'an gari da kuma gwamnati akan ita bagaruwa idan da har gwamnati za ta mai da hankali alal haƙiƙa mutane da dama suna amfani da bagaruwa kuma sukan zo ne a nan najeriya su yi amfani da ita saboda akwai ta misali a wajen su chadi akwai ta a wajen kamaru duk ire-ire inda ke da sahara akwai bagaruwa to alal haƙiƙa abinda nake ba da shawara ga al'umma duk wani maganin da suke tunani watan babu shi a ƙasar su to akwai su domin Allah bai taɓa hitar da itaciya ba face sai ya faɗi amfaninta da kuma eh, watan darajarta ga watan ga wannan ƙasar inda aka fitar da wannan itaciya don haka ina ba su shawara su dage da neman magani ta hanyar masana. Masu sauraro kaddi a sha'afa shirin amsoshin takardunku kuke sauraro daga nan sashen hausan gidan rediyon DW. Jami zama na kiran ku dukkan mutane ku kawo tambayoyin ku ku ji amsa da kunnan ku. Mu kare yawan salaci ga annabi mai wafaci uba gumbin tafaci. masoyi na masoyin ku. Yanke mata na gaida jami dukkanin ku ma'aikatan Sai tambayar Sa'idu Abdullahi akan mulkin mallaka a Afirka. Har wa yau wakilinmu Zahardin Umar Dutsen Kura ya mika ta zuwa ga Lawal Ali Garba, masanin tarihi kuma ɗan jarida da ke Kaduna ga yadda hirarsu ta kaya. To shi dai in an ce mulkin mallaka ana nufin ne wasu al'ummomi su shigo wata al'umma su mulke su ko ta ƙarfi nuna ƙarfi ko kuma ta hanyar lalama. sun shigo nahiyar afirka ne zan ce maka tun daga wajen karni na goma sha hudu zuwa na sha biyar haka idan aka yi maganar mulkin mallakan nan ana nufin kenan kai dan kasa idan misali yan mulkin mallaka suka shigo najeriya ko nijar ana nufin yan kasar kenan babu wanda zai shugabanci a cikinsu ko ko babu wanda zai sa riga mai kyau abin da ake nufi shine cewa za a iya sa kaya masu kyau haka yan kasa amma za a ce ba su da 'yancin gudanar da wasu abubuwa haka na tattalin arziki ko na rayuwansu haka sai abin da su 'yan mulkin mallaka suka tsara musu to masu wannan tambaya da suka rubuto wa sashen hausa suna cewa a gaya musu koko a yi musu ƙarin bayani akan yadda aka yi 'yan mulkin mallaka suka shigo nahiyar afirka To, ‘yan mulkin wallaka ba wai a lokaci ɗaya suka shigo ba, kowace ta shigo a lokaci daban-daban. Idan muka dubi Portugal, wata ta fara shigowa nahiyar Afirka tun wajen ƙarni na goma sha biyar wato kamar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da wani abu. To, su suka fara shigowa a lokacin suna tunanin an ce musu akwai wata ƙasa. ko wata nahiya da ake ta a duniya amma ba san abin da suke kiran irin waɗannan wannan nahiyar dark continent haka wato bakar nahiya nahiya da ba san da ita ba to shine su mai sarauta ƙasar portugal ɗin da ake kira henry the navigator yariman ƙasar portugal ne shi ya fara zuwa nan a kusan shekaru 700 da suka gabata to sun shigo nahiyar afirka domin su ga cewa sun yada addini na kirista haka da shauransu haka da kuma ciniki domin samun arziki a wannan nahiya da suka shigo yau ko da kai maganar sun shigo domin samun ciniki eh, mukan ji akan kuka cewa lokacin nan turawa sun shigo sun ɗebi arzikin 'yan afirka sun koma da su ƙasarsu haka abin yake haka aka rika yi domin allah ya abubuwa cewa nahiyar afirka da ma'adanai da arziki a ƙarƙashin ƙasa masu ɗimbiyan wanda ba a san da su ba su 'yan ƙasashen ba san da su ba to su waɗanda tura suka shigo suka rika irin binciken nan sun fara shigowa ne a matsayin bincike haka da suka binciki irin na arzikin da Allah ya wace wa nahiyar Afirka. Malam muna makaranta akan ce wai eh, mulkin mallaka sun dinga zuwa suna samun sarakuna na ƙasar hausa suna nuna musu madubi su ci kalli kanka haka matana tarihi suka bayyana irin haka shi ya jawo hankalin da mutum ya ga kanshi a cikin madubi daga nan sai a zare abun nan irin arzikin da irin su 'yan nahiyar afirka masu sauraro za su so su ji kasashen turawa kamar guda nawa ne suka shigo nahiyar afirka suka yi mulki to kaga dai akwai portugal kamar da muka faɗa da farko akwai burtaniya akwai spain akwai faransa akwai belgium akwai holland da germany ita ta zauna ne a can yankin da ake cewa namibia a halin yanzu a su masu wannan tambaya suka ce wai wacce ƙasa ce aka fare wa mulkin mallaka a nahiyar afirka kamar muka yi bayanin mulkin mallaka tsarin mulkin mallaka a can baya ko muka lura cewa kasar portugal ta fara shigowa nahiyar afirka to sun fara mulkar yankin zanzibar ne wanda a yanzu shi ya haɗe da yankin tangayika suka samar da ƙasar tanzania ta yanzu a nahiyar afirka akwai wata ƙasa da har kawo yanzu ba a taɓa mata mulkin mallaka ba misali eh akwai kasashe za mu ce kamar guda biyu da akan yawan maganan cewa ba a musu mulkin mallaka irin tsarin mulkin mallakan tura su kai ba ta farko akwai ethiopia wato habasha kenan ta biyu kuma akwai ainihin liberia da ke nan yammacin afirka Tumalin masu tambayan nan suna son su ji wai a cikin kasashen turawa da suka yi mulkin mallaka a nahiyar afirka wacce ƙasa ce tafi mamaya to ƙasar faransa ita ce tafi wato mai ƙasashen afirka ta mai da su a matsayin 'yan wato ta mulke su don tana da ƙasashe fiye da ashirin ta mulka misali ƙasashen ta faransa ta mulka nan yammacin afirka sun haɗa da niger da kamaru da chadi da jamhuriyar benin da mali da gini da mauritania da opa volta a da yanzu ana ce mata burkina faso da senegal aka yi ta musu mulkin mallaka ita kuma burtaniya ta yi mulkin mallaka ne a ƙasashe kamar guda goma sha bakwai a nahiyar afirka a cikin ƙasashen afirka wacce ƙasa ce ta fara kubuta daga hannun 'yan mulkin mallaka ƙasar misira wato egypt don ta samu mulki ne tun wajen 1922 na haka da ta fara kusan lokacin da 'yan mulkin mallaka ke kan ganiyarsu bature yana zaki a nan najeriya <laughs> to a lokacin ta ta fara kubuta sai kuma saura suka biyo baya waɗansu an tafi lami lafiya suka ba da wato turan suka ba su mulkin kai wasu koso da aka yaƙi sosai tsakanin 'yan ƙasa da waɗannan 'yan mulkin mallaka haka kamar duk ƙasashen da portugal ta mulka sai da aka zubar da jini ba kwashe lafiya ba kwashe lafiya ba sai da suka yaƙi Yan kama na gaida jami'in kanin ko ma'aika. haka da haka muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. A madadin sauran 'yan uwa abokan aiki, musamman ma wakilin mu Zaharaddin Umar Dutsen Kura, wanda da taimakon shi shirin ya kammala, ni Binta Aliyu Zurmi da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na gidan rediyon DW.